bless. Peace, Africa. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya sunana Murtala Faruk Sanyinna. Tare muke da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki inda muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis bakwai ga watan Maris na shekara ta 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan Najeriya na kokawa kan yanayin tsadar farashin kayayyaki a yayin da aka tunkari azumin watan Ramadan. a jamhuriyar Nijar kuma manazarta na bayyana yadda ficewar sanannen kamfanin nan na Satom zai shafi dimbin ma'aikatan kasar da kuma damar da hakan zai iya haifarwa ga kamfanonin cikin gida. su kamfanin na Nijar za su yi taɓi su murza hannu su ce a dama ita ce ka tare musu wuri sun tana hana musu samun kwangila to su wannan kananan kamfanoni za su yi murna ta hetta haka kuma muna nan tafi da shirin yanayi da muhalli To amma kafin duka waɗannan sai mun fara da labaran duniya tukunna. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Shugaba Joe Biden zai amfani da jawabinsa da zai yi na halin da ƙasa ke ciki a daren yau Alhamis ɗin nan don sanar da cewa ya umarci sojojin Amurka da su gina tashar jiragen ruwa a Gaza don sauƙaƙa isar da kayan agaji da ake bukata ga falasinawa da ke cikin mawuyacin hali sakamakon yakin da sojojin isra'ila ke yi da ƙungiyar hamas babban aikin wannan tashar jiragen ruwa shine ta wucin gadi wacce za ta bada damar ƙarin shigar da ɗaruruwan manyan motocin dakon kaya na kayan agaji kowace rana tare da jigilar kayayyaki na farko daga cyprus da taimakon sojojin amurka da kuma ƙawancen abokanai da ƙawayensu ji wani babban jami'in gwamnati da yake zantawa da manema labarai jami'in ya ce za mu haɗa kai da 'yan isra'ila kan buƙatun tsaro ta ƙasa sannan mu aiki tare da majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyi masu zaman kansu kan rarraba taimako a cikin gaza jami'in ya ce ba za a sami kafar sojojin amurka a gaza ba maimakon haka sojojin amurka za su yi amfani da babbar damar su don kafa wuraren aiki daga bakin teku Ƙungiyar Hamas ta faɗa a yau Alhamis cewa tawagarta da ke tattaunawa kan shirin tsagaita wuta na tsawon makonni shida da kuma sakin waɗanda aka yi garkuwa da su a yakin Gaza tare da Isra'ila sun babbarnin alkahira na ƙasar Masar, amma za a ci gaba da tattaunawa a mako mai zuwa. Dakatar da tattaunawar Hamas da Isra'ila da ƙasashen Amurka da Masar da kuma Qatar suka kulla. zai yi matukar wahala masu shiga tsakani su cimma matsaya kafin fara azumin watan ramadana a ranar lahadi mai zuwa a halin da ake ciki kuma firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya ce isra'ila za ta ci gaba da yakin da take yi da mayakan hamas duk da matsin lamba daga kasashen duniya ciki har da babbar kawarta amurka na dakatar da faɗan hukumar tsaron tarayyar rasha fsb ta faɗa a yau alhamis cewa ta harbi wani ɗan ƙasar belarus har lahira wanda ya shirya tarwa wani ginin gwamnati a yankin karelia na arewacin rasha a madadin ukraine hukumar ta fsb ta ce mutumin ya shirya yin amfani da bama-bamai don kai hari a birnin olenet mai tazarar kilomita 250 daga kan iyakar rasha da finland hukumar ta yada wani faifan bidiyo da ke nuna yadda jami'an tsaro suke kutsawa cikin wani gini a wani yanki mai nisa sannan suka buɗe wuta daga bisani kuma sai bidiyon gawa a ƙasa kawo yanzu dai babu wani ƙarin haske daga jami'an ukraine kan lamarin labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yau alhamis ministan harkokin wajen ƙasar sin wang yi ya soki amurka kan ƙoƙarin dakile bunƙasar sin ta hanyar ƙaƙaba mata takunkumai ya kuma jaddada aniyar beijing na tabbatar da tsarin duniya da ƙawayenta irin su rasha da yake magana da kafafen yada labarai na cikin gida da na waje yayin taron shekara-shekara na majalisar dokokin kasar ta je kanayika wang ya ce yayin da dangantaka da ke tsakanin sin da amurka ta sami ingantuwa tun bayan taron da shugaban amurka joe biden da shugaban sin shi jinping suka yi a watan nuwamban bara har yanzu akwai kuskuren fahimtar washington game da kasar sin mai yawa kuma bata mutunta alkawuran da aka yi a lokacin taron ba ya ce amurka na ci gaba da sabunta hanyoyin da suke bi na murkushe kasar sin yayin da suka fada da jerin takunkumai ya kuma kara da cewa burin washington na hukunta beijing ya kai wani mataki da ba za a iya musaltawa ba jiya laraba 'yan siyasar kasar haiti sun fara kulla sabbin kawance da suke neman haɗin kai da za su jagoranci kasar wajen fitar da ita daga tashe-tashen hankali na kungiyoyin 'yan daba da ya rufe babban filin jirgin sama na kasar sannan ya hana firaminista ariel henry da ke fuskantar kalubale komawa gida al'amura da dama sun tsaya cika a haiti inda har yanzu makarantu da wuraren kasuwanci a rufe suke yayin da ake zargin kungiyoyin 'yan daba da ke rike da kimanin kashi hamsin cikin ɗari na babban birnin kasar port au prince inda gawarwaki da dama ke yashi akan titina. tituna an kuma kai har-har a manyan gidajen yarin kasar guda biyu wanda ya sanadin sakin fursunoni sama da dubu hudu a ƙarshen makon da ya wuce daga ƙarshe shugaban amurka joe biden zai gabatar da jawabinsa na halin da ƙasa ke ciki na state of the union a wani zama na haɗin gwiwar majalisar dokokin ƙasar a daren yau alhamis yayin da yake kokarin bayyana irin nasarori da gwamnatinsa ta samu da neman 'yan majalisar da su yi aiki kan taimakon tsaro da kuma shawo kan masu kada kuri'a gabanin neman sake zabensa a watan nuwamba mai zuwa nasarin zai yi magana akan batutuwa da dama kamar gine-gine da farashin magunguna da bashin ɗalibai da haƙƙin zubar da ciki da kuma takaita mallakar bindiga jawabin biden na zuwa ne a daidai lokacin da ake kara ganin da alamar Biden zai sake fuskantar tsohon shugaban ƙasar Donald Trump kamar yadda suka gwabza a zaben 2020. Muhammad Hafiz Baballe kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. A Najeriya wasu 'yan ƙasar na kokawa kan yanayin tsadar kayayyakin abinci da na masarufi a daidai lokacin da aka tunkari azumin watan Ramadan. Wakiliyar mu Abuja Rukayya Basha ta zagaya wasu kasuwanni inda ta jiyo mana ra'ayoyin wasu masaya da suka shiga domin shirye-shiryen kama azumin na bana. ganin cewa azumin watan ramadana na daɗa ƙaratowa al'umma na ci gaba da kokawa bisa yadda tsadar kayayyakin masarufi da sauran nau'ikan kayayyakin amfanin yau da kullum suke a najeriya duk da cewa an bayyana samun rangwamen hahau farashin dala a ƙasar gani a kasuwar wuse da ke birnin tarayya abuja kuma na yi arba da wasu magidanta da suka zo domin siyayya a wannan kasuwa a sunana yusuf musa khalid To yanzu gashi naga kana ta siyayya me kake siya ne? To ina sayan kayan masarufi na yau da kullum. To shinkafa dai a baya ita shinkafa muna sayan kwanan shinkafa dubu uku. To amma yanzu muna sayan shi dubu hudu da dari biyu ne. Hmm. Wannan ta gida ma kenan don in ta waje ne tana kaiwa kusan dubu hudu har da dari takwas ma. Nakan sayi kwalbar manja dubu daya zuwa dari tara. To amma a yanzu tunda komai ya riga ya hau nakan sayi kwalban manja dubu daya da dari biyu shi kuma farin mai wato man gyada ko kuma man kwantrola shi kuma a baya nakan sayi shi dubu daya da dari daya amma yanzu yana kaiwa dubu daya da dari bakwai dubu daya da dari 1,600. Sunana Badaraddin Musa Khalid. To naga kana ta cefa ne da. Layi ina siyan shinkafar azumi ne da gero da masara da sauransu. to ya ka samu farashin kayan yanzu kai farashi ba a magana gaskiya yanzu haka ina son in sai kamar rabin buhu amma kuma ya gagara eh. sai dai in sai ko kwano biyu ko uku yanzu tunda na zo na ji farashi ya canja. Malam Abbas ɗaya ne daga cikin 'yan kasuwa da ke siye da siyarwa a wannan kasuwa kuma ya shaida min yadda farashin kayayyaki yake a yanzu. daga sanan dai abubuwa kullum dai karawa suke yau mai gida man gida ma yau sun ce ya kara kuɗi yanzu da muna su da shi dubu sittin biyu yanzu ya kai dubu sittin da biyar. to ya farashin shinkafa da su siga fa. Eh, shinkafa dai najeriya muna su da shi dubu sittin da bakwai forin kuma muna su da shi dubu casa'in. to a da nawa farashin suke. da farashin dubu arba'in da biyar na najeriya eh. forin kuma dubu hamsin da biyar siga kuma yanzu dubu casa'in. sai dai farfesa kabiru isa dan dago malami a tsangayar koyar da ilimin lissafi a jami'ar bayero da ke jihar kano kuma mai sharhi kan tattalin arziki ya ce janye tallafin man fetur da shugaba bola ahmad tinubu ya ne ya sa farashin kayayyakin masarufi ke hauhawa a kasar ba wai tashin farashin dala kamar yadda ake ikirari ba shi wannan hauhawan farashin kayayyaki na masarufi da shauran makaiki gaba ɗaya da suka shigo najeriya ba wai hauhawan wato farashin dala ne da shauran kudaden waje suka kawo shi ba fa babban abin da ya kawo wani hauhawan farashi shine wannan cire tallafin man nan da aka yi ana cire tallafin man fetur din nan kenan. duk wasu abubuwa da ake wanda suka shafi harkan man fetur da shauran Um, dangogin mai na, zuba a mota da na zubawa a janareto da shoransu duk waɗannan kayayyaki suka tashi shi wannan eh, hauhawan farashin hauhawan darajar dala da faduwar darajar naira da kuma hauhawan wasu kuɗaɗe ma na waje ba dalan kaɗai ba duk wannan wasu abubuwa ne da suka biyo wannan matsala na cire tallafin man fetur ɗin da aka yi yanzu dai hankulan 'yan kasar ya karkata ne ga gwamnati domin ganin yadda saukin farashin dala zai shafi farashin kayayyakin masarufi a kasuwa rukayya basha daga kasuwar wuse abuja a najeriya a gaida rukayya basha a kasar jamhuriyar niger kuma kamfanin gine-gine na saturn na kasar faransa ya yanke shawarar ficewa daga jamhuriyar Nijar bayan shafe shekaru kusan 60 yana aiki a cikin kasar. To sai dai manazarta na ganin cewa matakin wanda ke da nasaba da yanayin tsamin dangantaka tsakanin Faransar da jamhuriyar ta Nijar bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan Yulin shekara ta 2023 zai iya shafar makomar ɗaruruwan ma'aikatan kasar. A lokaci guda kuma ya kasance wata dama ta haɓakar kamfanonin cikin gida. Wakilinmu a Yamai Suleiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. tun a washe garin juyin mulkin 26 ga watan yulin da ya gabata ne kamfanin sojiya satom ya jingine ayyukansa a jamhuriyar Nijar abin da ke zama wani bangare na jerin matakan da kasashe da kungiyoyin kasa da kasa ke dauka a al'adance a duk lokacin da suka lura da wani al'amari mai kama da yiwa demokradiyya karan tsaye watanni bakwai bayan haka kamfanin ya yanke shawarar kawo ƙarshen ayyukansa a ƙasar kamar yadda jaridar Africa Intelligence ta ruwaito. Lamarin da ke jefa ɗaruruwan 'yan Nijar cikin halin zaman kashe wando. Hassan Adamu Isufu shine sakataren watsa labarai a kungiyar ma'aikatan da wannan al'amari ya shafa. Labarin da ma a jiya da dare bisa grupofinmu na abun na WhatsApp da Facebook sai mun ka gani mutane suna ta tuturawa. A mutane suna nan ga yi komantar sun ce to Satom zai rufe muna saka aiki ne an kai kude ta ta kai da Zan zandar hanyar nan wannan daidai mutane da su wata dai Allah ya kawo wani aiki da a gaba shekaru akalla sattin kenan da satom ke samun kwangilolin manyan ayyukan gine-gine musamman na titunan mota a Niger, waɗanda suka lakanci harkokin sufuri sun yaba da ayyukan kamfanin a tsawon wannan lokaci shugaban kungiyar kiyaye hatsira wato ONG Akar Alhaji Yawale mai duka bugo da ƙari jigo a kungiyar shugabannin makarantun horon direbobi na fassara ficewar kamfanin a matsayin wani abin da zai haddasa babban gibi. Eh, ta gaskiya haɗe ta gaskiya suna aiki kowa san su kwarya bisa aiki su ba su aiki na shabu ba su wani gyare-gyare bisa wani cin hanci kwarai da an san sauran sauran sauran na yi idan an ka tambaye su ma su yi daɓe na santimeta goma sha biyar eh, an ka zo ma ana iska sha bakwai ko sha shida wato ba irin wasu yan kamfani masu ba eh, su ma su farge ba su kun bisa aiki su suna tsaye da gaskiya bisa gare shi mai aiki da kyau in ya bar wuri kuma in ba masu kula to lalle zo nan sai an samu matsala tsakani da Allah ko da yake ana iya cewa ta kasu ta rabu idan aka yi la'akari da yadda matakin ka iya zama silar soma baiwa kamfanonin cikin gida sukunin samun manyan kwangiloli a wannan fanni su kamfanonin na Niger za su yi taɓi su murza hannu su ce a dama ita ce ka tare musu wuri sun tana hana musu samun kwangila to su wannan kananan kamfanoni za su yi murna ta hetta yan kamfanin mu na yanzu nan Nijar sai sun tashi tsaye kuma da masu kula da aikin kamfanonuka wato insurance masu controlling enterprise enterprise wato su ma sai sun tashi tsaye tsayin daka saboda a mai da wannan gurbi nasu. A watannin farkon kwace madafan iko hukumomin mulkin sojan Nijar sun bullo da matakan soke tsarin sassaucin harajin da aka ce kamfanonin kasashen waje sun shafa shekaru aru-aru suna mora. Sule Mummuni Barma, mayar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mumuni Burma, Barma, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. nan washington dc na cewa karfe 3 da minti 45 na rana kenan wato na yamma to kuma kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan Salamu alaikum maza ga mata musulmai ku saulari wannan zantuttuka mai ban tausayi ran da zan bar duniya bayan na rasu mata ta su da hawaye don ta masu ya'ya na sun yi ta kuka sai suna faɗi ubanmu ya rasu babanmu ya rasu nan da nan sai a shaida maliman ya zo ya mi sallah domin ni na tafi tun dama ai na adana likafani na mata ta ita za ta min wankan gawa ta yi min sutura bayan ta gama komai sai ka ji kumar maso za a yi sallan gawa gabani sallar liman ya tambaya shin akwai wanda ke bin na zaba shi in akwai to ya fito don a biya shi in kai yake bi to ka fito don ka biya shi bayan shi sai a ce a daidaita safu fada da fada <laughs> ban tausayi wayo inda ina da murya da na yi waka in ce duniya mai suna toyota ciki za a sani ana laida ilalla to madalla yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato yanayi da muhalli sauraro assalamu alaikum barka da sake kasancewa da wani sabon shirin yanayi da muhalli daga nan sashen hausa muryar amurka. Wannan makon shirin yanayi da muhalli zai mai da hankali ne a kan kudurin Majalisar Ɗinkin Duniya na bakwai ƙarƙashin kudurorinta na raya ƙasashen nan guda goma sha bakwai wanda manufarsa ya ta'allaka kan samar da makamashi mai tsafta kuma mai rahusa ga al'ummar duniya albarkacin zagayowar ranar mata ta duniya na bana. kuma taken ranar na bana shine inspire inclusion wanda za a iya fassara shi da ƙarfafa baiwa mata dama Sunana Aisha Mu'azu. Najeriya tana da burin tabbatar da cewa ta inganta samar da makamashin girki mai tsafta ga al'ummar ƙasar sama da miliyan goma sha bakwai. Sai dai a cewar babban sakataren cibiyar kare muhalli ta African Foundation for Environment and Climate Change Alhaji Lawal Yakubu Gada. Akwai buƙatar ɗaukan wasu matakai waɗanda za su taimaka a kai gaci. farko ina da masaniya cewa akwai renewable energy master plan da energy commission ta yi to wannan yana buƙatar a aiwatar da shi wato wannan tsarin na samar da makamashi mai tsafta mm-hmm. idan aka yi wannan sannan a fitar da kamar strategy wanda da jihohi da gwamnatin tarayya za ta bi wannan tsari to kamar yanzu da aka zaye haraji wa masu shigo da gas mhm. na cng to su ba masu shigo da sola a basu wannan dama do akwai tanadin wasu wurare kamar wannan maskaplan ya yi irin waɗannan tanadin to amma tanadin ba abin shi ne yadda ya kamata sannan sai an yi ƙoƙarin samar da sassa san waɗannan makamashin a cikin Najeriya. Wato kamar mu zan muna yin solar panel da kanmu, muna yin battery da kanmu, mhm. muna yin inverters da kanmu. Muddin shigowa da su muke kike yadda dola take tashi. Mhm. Wannan yana sa abun su ƙara wuya, su ƙara tsada, ya zan ba ma iya kamanta da wasu ƙasashe sai ya zan a Najeriya ko Afirka abin ya fi tsada. To dakta kana gani amma da za iya amin. Abu ne mai yiwuwa mu ma mu fara yi. To sai muna da solar panel ana yin su da silika ne kasa ce kuma muna da ita. Mhm. Batiri ana yin shi ne da lithium kuma muna da shi. Mhm. Dukkan waɗannan sinadaran muna da su a cikin Najeriya kuma ba kaɗan ba. Yanzu China ta shigo tana ta saya tana tafiya tana yi a ƙasar su tana dawo muna da kayan da suka sarrafa. Wato kamar sola panel da su batiri din na lithium da makamantansu. Duk muna da waɗannan nan niyya ce kawai a samu kuduri sannan a kuma ba da kasafi kuma a hada masana waɗanda za su yi wannan aiki. Alhamdulillah akwai cibiyoyi kusan guda shida yanzu haka a Najeriya waɗanda dukansu su ya shafi aikin makamashi ne. Mhm. To amma sai ki ga kasafin kuɗin da ake basu kuma damar da ake basu ba ta iya basu damar yin kirkiro wani abu wanda zai sa har a ce najeriya ta shiga cikin kasashe masu wannan makamashi mai tsafta saboda ba a ba su kulawar da ya kamata ba kuma najeriya tana cikin waɗanda suka sa hannu a yarjejeniyar ta paris wanda aka yi a shekarar dubu biyu da goma sha biyar wadda ta ce lalle-lalle a yi ƙoƙarin samar da makamashi mai tsafta da kuma abubuwa masu samar da ci gaba ba tare da cutar da muhalli ba wato sustainable development. akalla mutum biliyan biyu da digo shida ne da suke girki da makamashi mai illa ga lafiya muhalli galibin su mata sannan hayakin makamashin girki yana sanadiyar mutuwar mutane sama da cutar malaria bisa wani rahoton da kungiyar lafiya ta duniya who ta fitar a shekarar 2021 wanda ya kiyasta mutuwar mutum akalla miliyan uku 3.8 a duk shekara sanadiyar cututtukan numfashi a yunkurin shawo kan kalubalolin da mata suke fuskanta a sanadiyar amfani da makamashi mara tsafta wani ayarin mata ƙarƙashin women and clean cooking yana ƙoƙarin kafa wata rundunar mata da za su haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen tabbatar da samar da makamashin girki mai tsafta a cewar shugabar Arewa Women Initiative for Climate Change Advocacy a wifka Alawiya Baba Musa wacce ta kasance ɗaya daga cikin matan da aka zaɓa don horar da wani rukunin matan daga ƙasar Tanzania. mu dai a yadda muka taso muka sani duk wani abu da gwamnati ta ce za ta yi tana da ƙarfin tabbatar da shi mhm. abu ne mai yiwuwa in an ga dama ya yiwu to amma a halin yanzu dai ba a ɗau wannan hanya ba gaskiya mm. in kika duba shekaru ita aka ce ga matsala ke ki duba tun da bayan gano matsaloli ai muna research ne ba wai da ka kawai za mu iya cewa mutane kaza ba su da muna shiga cikin al'umma muna ganin matsalolin kuma muna research mu ga ya matsalolin suke shafar mutane ko kuma mutane nawa ne suke suka shafi da wannan matsala mm-hmm. matsalar shi makamashi musamman na girki mhm. wanda shi muka fi mai da hankali a kai kin ga da muna ta rigimar akan cewa makamashi na ice itace da mhm. ake sara bishiyoyi akwai abin da ake cewa nigerian energy commission wata ma'aikata ta nigeria ita ta fitar da kididdiga cewa fiye da kaso sittin na mutanen nigeria da shi wannan itacen da kuma gawayi suke amfani kowa ya san bishiyoyi ake sarewa ake samun wa'annan makamashin yanzu kin ga maganar da ake yi yi ta tashi ma daga amfani da itace mutane da yawa itacen ma yanzu ba sa iya siya mutane da yawa ba sa iya siyan shi da talautin ya kara ta'azzara to abin da kike tunanin da mai kuɗi shi yake da halin siyan shi LPG wato gas ke kenan mhm. wanda mu shi ne mafi tsaftataccen makamashi da ake amfani da shi wajen girki da mai kuɗi da matsakaita duk suna iya amfani da wannan mhm. saboda bai yi tsadar da ake tunani ba to amma a yanzu mutane da na sani da yawa in ka so goma su suna iya amfani da shi yanzu ya dawo bai suka so hudu ne za su iya siya ba mhm. so shida kuma akwai an samu inda su kuma za su iya siya amma sai dai su hada biyu ko su hada shi da shi itace ko kuma su hada shi da shi gawayi mhm. saboda karuwar da aka samu ya fi fiye da kaso hamsin na yadda aka san shi shekaru uku ko shekaru hudu suka wuce to amma sai muke hangen to in ba iya siyan shi ba za a samu wanda ya fi wannan tsafta to a'a sai wanda ya fi wannan muni kina daga cikin mutanen da aka ayyana su waɗanda za su horar da wani rukunin mata wanda ake kira women in clean cooking ko za ki mana ƙarin haske game da wannan women in clean cooking da kuma wannan nauyi da aka ɗaura miki? kin ga akwai wata ƙungiya da ake kira clean cooking alliance Mm-hmm. wanda haɗa take da bangaren united nations majalisar ɗinkin duniya kin san rukuni rukuni ne kowanne an raba ta based on yadda aikin da ya kamata ku tafiyar yake to shi ma ƙudiri na majalisar ɗinkin duniya guda sha bakwai sustainable development Day wanda yake magana akan shi yadda za a samar da makamashi mai tsafta kafin nan zuwa shekarar dubu biyu da talatin allah ya nuna mana to slim cooking alliance suna cikin wannan rukuni na rukunan majalisar ɗinkin duniya duniya da su ne tare da haɗin gwiwa da wata ƙungiya da ake kira sustainable energy for all da kuma global women network for the energy transition duka dai ƙungiyoyi ne da suke magana kan ya za a samu mafita a kawo shi makamashi mai kyau kafin nan zuwa shekara dubu biyu da talatin. musamman eh, yadda ya shafi mata ko misali na girki yauwa shi za ki da an ce mata global women network for the energy transition so tun suka zaɓe ni a matsayin ya za a yi zama mai ba da horo mhm. da sauran yan um, uwa mata da suke musamman ƙasashen afirka kan yadda za a cimma matsaya kuma a samu Hanyar tun da kin ga mu mu ne muke zaune a ƙasar dukkan su wayannan ƙungiyoyi ba a ƙasar suke ba amma mhm. kuma suna shigowa yi aiki su ga cewa an samar da mafita mhm. to mu kuma mu da muke nan mu ne muke cikin matsalar to sai muka zama kamar wakilai mhm. da za mu taya su aiki akan samar da shi wannan makamashin sai aka haɗa ni da wanki waɗanda za a ba wa horon daga ƙasar tanzania yanzu muna cikin wata na hudu kenan su nan matan na tanzania ina ba su horo kuma muna ƙara wa juna ilimi na gaya min na bangaren afirka ya matsalar ta take masha Allah muna fadata kuma muna haɗuwa mana mutum sauraro a nan za mu ja burki a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon amma da amincewar Allah zuwa makon gobe za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da kuma dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake cewa mu haɗu a shiri na gaba. To gaida Aisha Mu'azu, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Shugaba Joe Biden zai amfani da jawabinsa da zai yi na halin da kasa ke ciki a daren yau Alhamis din nan don sanar da cewa ya umarci sojojin Amurka da su gina tashar jiragen ruwa a Gaza don sauƙaƙa isar da kayan agaji da ake bukata ga falasinawa da ke cikin mawuyacin hali sakamakon yakin da sojojin Isra'ila ke yi da ƙungiyar Hamas. babban aikin wannan tashar jiragen ruwa shine ta wucin gadi wacce za ta bada damar karin shigar da ɗaruruwan manyan motocin dakon kaya na kayan agaji kowace rana ƙungiyar hamas ta faɗa a yau alhamis cewa tawagarta da ke tattaunawa kan shirin tsagaita wuta na tsawon makonni shida da kuma sakin waɗanda aka yi garkuwa da su a yakin gaza tare da isra'ila sun bar birnin alkahira na ƙasar masar amma za a ci gaba da tattaunawa a mako mai zuwa dakatar da tattaunawar hamas da isra'ila da kasashen amurka da masar da kuma qatar suka kulla zai yi matukar wahala masu shiga tsakani su cimma matsaya kafin fara azumin watan ramadana a ranar lahadi mai zuwa hukumar tsaron tarayyar rasha fsb ta faɗa a yau alhamis cewa ta harbi wani ɗan ƙasar belarus lahira, wanda ya shirya tarwa tsaunin ginin gwamnati a yankin karelia na arewacin rasha a madadin ukraine hukumar ta fsb ta ce mutumin ya shirya yin amfani da bama-bamai don kai hari a birnin olenet mai tazarar kilomita 250 daga kan iyakar rasha da finland yau alhamis ministan harkokin wajen kasar sin wang yi ya soki amurka kan kokarin dakile bunƙasar sin ta hanyar kakaba mata takunkumai ya kuma jaddada aniyar beijing na tabbatar da tsarin duniya da kawayenta irin su rasha da yake magana da kafafen yada labarai na cikin gida da na waje yayin taron shekara-shekara na majalisar dokokin kasar ta jeka na ika wang ya ce yayin da dangantaka da ke tsakanin sin da amurka ta sami ingantuwa To da haka kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Julie Leathers Gresham da ta shirya ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Jumbe Hamza. ne Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.